Wannan da ita ce ɗaya daga cikin rumfunan da suka fi ɗaukar hankali a kasuwar baje kolin ta bana. A karan farko, kamfanin ƙera makamai na ƙasa wato Nigerian Defence Industrial Corporation da ke Kaduna ƙarƙashin shalkwatar tsaro ta ƙasa ta yanke shawarar nuna al'ummar ƙasar nan irin kayayyakin da kamfanin ke samarwa a filin baje koli. Kamfanin na samar da kakin soji, makamai da suka hada da bindigogi irin su GMG mai sarrafa kanta da kuma Light Automatic Rifle da AK-47 006 Najeriya ga kuma irin bindigan nan da akan dora a kafada da aka fi sani da rocket propel grenade wato rpg a gefe guda kuma suna kera irin hayakin nan da akan kunna don neman agaji idan rana ta ɓaci da irin gurnetin nan mai yarjela kirar kunna ka gudu da dai sauran makamai ba kawai kayayyakin yaƙi kamfanin ke kerawa ba masu masana'antu ma sukan kai manyan injinansu domin gyara ko kuma soya wani sashi yadda ba sai an fita da shi ketare ba.